ya za mu Allah ina ga masai ruwan jiya ya ci gida ne tsoro ba ta kuma kwallon mai nama da wallahi yi kuwa muryawa nake je da kuka ne ɗan wani ruwan nan bane ɗaya ciro maka a kai eh, zauna alaikum ka zauna mana dan duwan kai kana bare ma me bare ne wallahi tallahi mu sala ka zamu mun uku bayani ah, gane bayani wallahi kisan kai mun kai wallahi kisan kai kuma kai da muka sale yarwa kuma ka ka zamu na gudu kawai sai muka cire musu wuya muka kase si. Terima kasih. an yi kisan kai azumi guda sittin ne ana ai ya fara sauke mun ta wanda ya sauke caji mali kai ka san ka kaje ka azumi sittin ah, ba an an yi kisan kai za ya azumi sittin ba to mutum ne ai kaza an ka kace kawai sai dai ka je ka samu mai kazan ka dan yaga masa wata ƴan ridodi wallahi ai ke mishi ko ta mutu kai ai wallahi ni ne kai ma ko ta mutu sai na yanka na in ba gaba shege nake o da ma da ma da ma ba in kaza ne an kase kaza an kase banza kenan <laughs> an kase banza idan ka kasa mutum ne za ka yi azumi sittin a wani yi ikon Allah nan eh, yanzu musi banza nan ka ci banza ina gama gaba ɗaya ma kan caji wallahi yana ji buga mai bulan nan to yame ko bai islamiyya ba ne wani katare na mana hankali karki ga jansa ya sai ne wallahi sai mu baki mariya kai kana yare a cikin in ba na fasa ah, ma wajen bayi ba Allah ya tsina ah, albarka ne ba mu yi islamiya ba ma billahi je gidan bai maman yabo tun muna ibadan mun yi makarantar islamiya mun yaji da malamin mu tare na mun hankali mun fasa mata kai yasa yanzu ba mu koma islamiya ba robar lan awala ko na walan kaira wala wala eh lokacin oduduwa da guda saba'in da uku idan mutum ka tare yi ne za ka yi azumi ka gane eh. idan kala ne ka ci banza to shi kenan ba mu sala assalamu alaikum iko Allah gaskiya ma fa mu mu banzaye ne wallahi mu y'a ma wai dan sai sai ta ne ta bada mana gaskiya wallahi ya fara sauki amma wallahi a 50% saura 20% dole muna da tambaya wannan ma sabon siga ne saye saye ko kana ku ga musu tana zakewa da yawa Allah ka bari da zo gobe da ruwa kai bai zai ka bari da zo gobe da ruwa za ka ware ba <laughs> a caji wallahi yana eh, jikin buga mai bulan nan don yarbawa hausa tv ki subscribe sannan ki bling bling